manuniya. Ni wannan ya tuna min da abin da ya faru a shekara ta dubu biyu ina gwamna kuma yana tsoratar da ni. Abin da ya faru ba abin jin daɗi ba ne, dubban mutane muka yi asara. tsohon gwamnan jihar Kaduna har so biyu sanata Ahmad Muhammad Makarfi kenan game da saka sakar siyasar addinin da ya ce idan ba a ba hankali ba za ta iya haifar da barazanar tsaro. Su kuwa masana da masu ratsaki game da zabukan da suka gudana a Najeriya gaya wa duniya suke irin abubuwan da suka gani game da na'urar tantance masu zaɓe da aka ƙirƙiro. Abin da muka ce shi ne idan aka yi zaɓe wannan sakamakon kuma zaɓe za ta yi aikawa cikin saba ɗanta. Ba ca muka ana zaɓe a dinga kuma ganin sakamako a can ba. Inda ba dan an tauna goron dattako ba yanda abun ya tada jeje ya wuya waɗansu suka harzuka suka fita da Allah kaɗai ya san abin da ke iya faruwa. To kome masana da 'yan ƙasa ke cewa game da ɗage zaben da hukumar zaben tare Najeriya ta yi bayan tashi daga wani taro? Ɗaɗɗage zaɓe da sauransu da ake yi wanda ya zama kusan yana ƙoƙari ya zama ruwan dare game duniya. Wannan abin yana nuna cewa har yanzu hukumar zaɓe ta ta gama dabo-dabo tana tatata. Bai zo mana akan muna tsammanin haka ba sai dai ba abin mamaki ba ne kawai kuma allah ya sa abubuwan da suka kasa na tana su iya kammala su cikin wannan lokaci. Waɗannan faso mun ta muka taɓo cikin tarin muryoyin da za mu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya. sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke bambare gaskiya baro baro shiri na ɗari da takwas cikin jerin shirye manuniyan da ke tinkaho da masu sauraro mai yiwa tinkahon kuma amma da dokokin zaben da yan masa suka kirkiro a wannan karan ne yasa aka ji daga cikin yan masar jan tare na jan da ya kara lashe zaɓe sanata barau jibrin na jihar kanawa na jawo hankalin yan najeriya cewa zaben nan fa ya gudana cikin tsafta a wannan karo zaɓe alhamdulillah tun da wannan zaben an shigo da wani tsari na ci gaba wanda da can ba san da shi ba inda hana magudi kuma aka yi zaɓe a bisa tsarin adalci da kuma gaskiya duk da cewar dan eh, adam da abin da aka masa sai ya wani ƙorafi akan abin da ya gudana wannan kuma tsari ne dan adam amma abin da ake bukata kullum shine idan aka yi zaɓe Allah bai ba mutum ba sai ya lungu gardara ce to haka Allah ya so mutum yana ganin akwai an saba tsarin doka sai je wani amma mu da muka yi dokar nan mun ga iya gani na dai an tafiyar da haka zaben nan a bisa da muka tsara dokar zaɓe da wani dokar zaben nan kun amince da yadda za a miƙa sakamakon zaɓe ta hanyar na'ura mai aiki da kwakwalwa abinda muka ce shi ne idan aka yi zaɓe wannan sakamakon kuma zaɓe za ta yi aikawa cikin saba ɗinta ba ce muka ana zaɓe a dinga kuma ganin sakamako a can ba ba abinda muka ce ba kenan to wani kira za ka yi ma wayannan shugabanni wannan su ya shiga kotu atiku ya je kotu obi ya je kotu shi ma kanshi yanzu bola ba ya je kotu shi ma ya je shi ma abubuwan da su da atiku da obi suke nema shi ma ya je to ai kariya ce ya je ne kare ka ka ake yi tun bayan kammala zaben shugaban kasa da MSA yakin neman zabe a jihar Kaduna ya koma harkar hayyakewa juna game da maganar bambance-bambancen addinin da ake ganin ana ta faman dire daru daro daro tsohon gwamnan jihar Kaduna Sobi a jere sanata Ahmad Mama Makarfi ya ce irin zarge-zargen da malaman addini ke yi wa juna akan siyasa fana da ban tsoro. Ni wannan ya tuna min da abin da ya faru a shekara ta dubu biyu ina gwamna kuma yana tsoratar da ni. A lokacin nan malaman addinan dukansu da nan musulmi da na krista ana ta kaiwa komo ana ta zargin juna ana ta wannan ya fito ya zaga-zaga yau gobe wannan ya fito ya yi aka bata dangantaka tsakani aka kai makura abin da ya faru ba abin jin daɗi ba ne dubban mutane muka yi asara to abin da ke tsorata da ni inda zaƙewa na malaman addinanmu a kan siyasa kuma abin bacin rai a cikin harkan shine daga wasu jihohi ma shigo mana ake mutanen nan ba su tsaya jihansu suna yin abin da suke yi a nan jihar Kaduna ba wasu ma suna cewa suna tausaya mana ba su je jihohinsu sun tausaya ma mutanensu ba da ake ta gallaza ma talaka an yi haka an zo an tausaya mishi mutane ba sa jin tsoron Allah su kuma 'yan siyasan duka ɓangarorin ba ta dangantaka ne da zamantakewa kuma sakamakonsa ba alheri ba ne mutane su zaɓe bisa abin da suka sani ya kuɗin makaranta yake ana tallafa musu wajen noma ya tsaro yake waɗannan abubuwa ne muhimmai. Game da maganar cece ku ce da cikikuyar cunar juna a kan zaben shugaban ƙasa a Najeriya kowa ɗaya daga cikin lauyoyin Najeriya barista mai nasarar Kogo Ibrahim Umar ne ya ce ya zama wajibi dai a rinka tabbatar da an yi amfani da dokokin da 'yan majalisa suka ƙirƙiro. Sashe na ɗari da goma sha hudu zuwa na ɗari da ashirin da tara na dokar zaɓe ta ƙasa ta yi jadawalin duk laifuffuka waɗanda suka shafi dokar zaɓe to ya kamata a rika hukunta mutane ba wai mutane su zo suna irin waɗannan abubuwa ba a rika ƙyale su domin inda inda ba dan an sa an tauna goron datta ko ba yanda abun ya tada jeje ya wuya waɗansu suka harzuka suka fita to da Allah kaɗai ya san abin da ke iya faruwa wanda kuma demokradiyya ce wadda take idanun duk duniya sun turo wakilansu ana kallon mu kin ga sashe na 21 da 23 da 24 na tsarin mulkin Najeriya wanda ya dora wajibci ga mu kare martaba ƙasar mu neman mata suna mai kyau kin ga da mun barar da wannan dama din to yanzu doka ta amince da wannan sakamako da ake ta ba shugaban hukumar zaɓe duk abin da aka riga aka kai ga an furta shi shikenan ya zama shi ne sahihin sakamakon zaɓe da jama'a suka jefa saura kuma duk wani wanda yake yana adawa ko kuma neman wani gyara ko canji akan wannan abu da aka furta to zaɓin shi ɗaya ne ya je kotu yana da dama a hurumi na sashe na shida da talatin da shida da sashe na ɗari biyu da talatin zuwa na ɗari uku da hudu na tsarin mulkin Najeriya ya ƙalubance abin tun daga mataki na farko har zuwa kotun Allah ya isa. Maganar na zaben gwamnoni a Najeriya daga ranar 11 zuwa ranar 18 ga wannan wata na Maris fa ta sa wasu 'yan Najeriya sun fara ciwon bakin da da yawa suke cewa a gaskiyar magana hukumar zaben tarayyar Najeriya ta riga ta makaru. Sai dai kuma masani a harkokin shari'a barista Muhammad Ibrahim Zaria ya zazzage dalilan da yake ganin hukumar zaben ta ɗage zaben gwamnonin da suke ganin ai ya riga ya gangaro. Wannan abin ya ta'allaka game da uh, umarnin kotu ne da ta bada cewar a riƙe nan abubuwa kar a taɓa har sai an gama tatse bayanan da ke ciki na abin da ya shafi zaben shugaban ƙasa da aka yi sun roƙi kotu ta ba da cewar a ba su dama na farko su inspecting ɗin dukkan abubuwan da aka yi amfani da shi na zaben nan wanda ya hada hada wannan na'ura na bibas wanda ke tantance jama'a kuma shi wannan na'ura ya kunshi dukkan adadin kowane mutum ne da aka tantance su a kowane mazaba tunda suna kukan cewa akwai obabotun wato an yi aringizan ƙuri'a to haka ne za su dubo su danganta shi da abin da ke ƙasa da kuma abin da ke cikin na'ura so wannan umarnin kotu ne kuma game da yawan ɗaɗɗage zaɓe da sauransu da ake yi wanda ya zama kusan yana kokarin ya zama ruwan dare ga duniya duniya wannan abin yana nuna cewa har yanzu hukumar zaɓe ta ta gama dabo dabo tana tatata a kan yadda harkokin tafi da zaɓe sai dai abin sai an rinka bi a hankali kuma muna fatan nan gaba idan aka ci gaba da kawo ingantattun dokoki da za su rinka ci gaba da inganta harkan zaɓen nan muna fatan wannan abin zai zama tarihi a nan gaba insha Allah. Tuni ma dai ɗan takarar gwamna a jam'iyyar adawa ta SDP a jihar Sokotawa sanata Abubakar Umar Gadan da ya ga gada-gadar ɗage wannan zaɓe bule na cewa ya kamata dai hukumar zaɓe ta yi amfani da wannan dama wajen ganin ta doke dukkanin tasgaro. Yau mun maraita da bayanin cewa an daga zaben mu zuwa wani sati insha Allahu. Ba mu yi mamakin ganin haka ba saboda alubalanci kala-kala da ke kotu akan lalurin zaɓe. Sai dai bai zo mana a kan muna tsammanin haka ba sai dai ba abin mamaki ba ne kawai kuma allah ya sa abubuwan da suka kasa na tana tanare su iya kammala su cikin wannan lokaci saboda farajar zaɓe tana da yawa amma dai da ayi abubuwa ba a yi shiri ba iya lalace to da ya fi kyau a yi shiri. To duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa su bi a hankali domin kwanakin su fa ƙara ƙarewa suke saboda dama ku da suka rike kujeru ne da ake kiran su kayan aro. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 80 ne ga dukkanin masu muzuran matse mu dafin iko su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin sun dafe domin dama wasu da waɗannan mukamai ne suke ta faman doro. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zama muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kukan ji a cikin wannan shiri na manuniyan da ba ta mana kwauro. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.